This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin tara ga watan Satumba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam shugaban hukumar kula da haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker ya faɗa a yau litinin cewa kawo ƙarshen yakin da ake gwabzawa a gaza da kuma dakile baki ɗayan rikici a yankin babban al'amari ne da ake bukata cikin gaggawa ukraine ta faɗa a yau litinin cewa sojojin rasha sun kai hari a kan ƙasar da jiragen sama marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami guda uku ciki har da farmaki na baya-bayan nan kai tsaye a kan kif babban birnin ƙasar kana a yau litinin ambaliya ta karya wata gada kana ta ja wata motar bus yayin da ruwan sama kamar da bakin kwarya ke ci gaba da zuba a kasar vietnam To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar kwadagon Najeriya ta ce jami'an hukumar DSS sun kama shugabanta na ƙasa Comrade Joe Ajero a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke Abuja. To ko masana harkokin yau da kullum ke cewa akan wannan batu? a wa'annan labarai na kama shi shugaban kwadago da kuma wato kai a kan kungiya ta sa kai ta bin rajin hakkin dan adam abu ne mai ta da hankali wato abin da yake nunawa shine wato adawa yanzu babu ita a jam'iyyu a inda suke kallon adawa shine a wurin kungiyar kwadago da kuma wato yan rajin kara hakkin yan adam da kuma kara hakkin kasa da kishin kasa. Dr. Faruk Bibi Faruk kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa an samu ɓallar cutar kwalara a garuruwan da ke kan iyakar jamhuriyar Nijar da Najeriya inda tuni mutane bakwai suka kamu da cutar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma baban gida Jibrin na nan tafa da shirin ilimi wanda ya tattauna a kan tsarin inshorar lafiya ga ɗalibai da malaman tsangaya da gwamnatin jihar Gombe a arewacin Najeriya ta bullo da shi. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashin farko. shugaban hukumar kula da haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya volker turk ya faɗa a yau litinin cewa kawo ƙarshen yakin da ake gwamzawa a gaza da kuma dakile baki ɗayan rikici a yankin babban al'amari ne da ake buƙatarsa cikin gaggawa muna sane da cewa yaƙe-yaƙe na faɗaɗa ha'i zuwa al'ummomi masu zuwa kana yana haddasa maimaituwar ƙiyayya idan ba a magance shi ba turk yana fadawa taron kwamitin koli na haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya a geneva abin tausayi ya ce yaƙin da ke faruwa a gaza babban misali ne turk ya ambato munana abubuwa kama daga harin da hamas ta kai wa isra'ila tilastawa kusan mutanen gaza miliyan biyu barin gidajensu da isra'ilawa ɗaya da ake ci gaba da garkuwa da su a gaza da kuma barna da mummunan ayyuka da ake yi a yammacin kogin jordan lamarin da ke ƙara rincaɓe al'amura rahotanni a yau litinin sun nuna sojojin isra'ila sun kai hare-hare a cikin dare akan gine-gine da wani wuri da mayakan hezbollah ke amfani da shi a kudancin lebanon a rangama na kan iyaka na baya-bayan nan tsakanin bangarorin biyu lamarin da ke haifar da damuwa akan yaduwar tashin hankali a yankin a makwabciya siriya kafar yada labaran kasar ta faɗa yau litinin cewa wani hari da ake zato na isra'ila ne ya kashe mutane goma sha hudu kane jika ta wasu arba'in hare-haren sun auna wuraren soji a tsakiyar siriya a cewar rahotanni ukraine ta faɗa a yau litinin cewa sojojin rasha sun kai hari a kan ƙasar da jiragen sama marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami guda uku ciki har da farmaki na baya-bayan nan kai tsaye a kan kif babban birnin ƙasar sojojin saman ukraine sun ce sun harbo biyu daga cikin makamai masu linzami guda uku da kuma jirage marasa matuka guda shida a cikin takwas da aka harba tare da tunkarin tashin hankali a kan yankunan chikersi dinipro da kuma kiev sai dai nan da nan babu wani rahoton wata babban barna ko asarar rayuka ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau litinin cewa dakarun tsaron sararin samaniyar ta san harbo wani jirgin ukraine mara matuki a kan yankin belgrade da kuma wani guda a kan yankin kursk dukkanin wuraren biyu na kan iyakar tsakanin kasashen biyu da ukraine ta sha aunawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau litinin ambaliya ta karya wata gada kada ta ja wata motar bas yayin da ruwan sama kamar da bakin kwarya yake ci gaba da zuba a kasar vietnam lamarin da ya sanadin mutuwar mutum hamsin da tara a kasar da ke kudancin asiya kana ya kawo cikas ga harkokin kasuwanci da kamfanoni a yankin arewacin kasar mai yawan masana'antu da ke aika kaya a kasashen ƙetare a cewar ma'aikatar yada labaran kasar mutane tara suka mutu yayin da mahaukaciyar guguwar typhoon gi ta haddasa zabtarewar ƙasa a vietnam a ranar asabar kafin ta rage karfi zuwa ruwan sama kana akalla wasu hamsin sun mutu a ambaliya da ta haddasa gocewar laka in ji kafar labaran ƙasar ta vn express ruwa ya karu a tafkuna da dama a arewacin vietnam ambaliyar ta ja wata motar bas da ke dauke da fasinjoji ashirin yayin da aka samu gocewar laka a lardin kawu bank mai yawan tsaunuka da safiyar yau litinin a lardin futo ma'aikata na ci gaba da ceto mutane yayin da gadar karfe da ke kan kogin red river ta karye da safiyar yau litinin rahotanni sun ce kananan motoci da manya guda goma ne tare da babura biyu suka afka a cikin kogin an tsamo mutane uku kana an garzaya da su asibiti amma akwai wasu goma sha uku da suka bata To kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya ta ce jami'an hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta kama shugabanta na ƙasa Comrade Joe Ajeru a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke Abuja a yayin da yake shirin zuwa Birtaniya don halartar wani taron ƙasa da ƙasa. a gefe guda kuma kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta sarab ta ce jami'an na hukumar dss sun yi dirar mikiya a ofishinta na abuja ba bisa ka'ida ba suna neman daraktocin kungiyar lamarin da ke ƙara jan hankali a najeriya yayin da mutane ke ci gaba da kokawa game da matsin rayuwa wakilin muryar amurka hassan maina kaina ya aiko mana da wannan rahoton daga abuja sunana comrade nasir kabir wato sakataren tsare-tsare na daɗin ƙungiyar kwadago ta najeriya ka da gaske ne abin da ya faru shugabanmu yana hanyar sa zai tafi taro da aka gayyace shi na duniya na samun walwala ma ma'aikata da kuma talaka da kuma inganta wato al'amuran yau da kullun na talakawa a wanda ake na duk duniya a uk inda ya kama hanya zai tafi jami'an tsaro suka kama shi sakataren tsare-tsare na ƙungiyar kwadago ta najeriya kenan comrade nasir kabir ke tabbatar mani cewar jami'an tsaron dss sun kame shugaban kungiyar kwadago na najeriya comrade joe ajero akan hanyarsa na tafiya birnin london domin zuwa wani taron kungiyar kwadago na duniya wanda ya ce abin ya ba su mamaki to komai ad dalili babu inda aka yi declaring in wanted a Najeriya babu wani arrest warrant babu komai haka suka kama wannan bawan Allah to ko yanzu wani mataki kungiyar NLC za ta dauka kungiyar kwadago tenesi mun shiga taro na gaggawa za mu sanar da kuwa matakan da za mu dauka amma tuni mun riga mun aike wa duk membobin mu na Najeriya cewa su tsaya shirin ko ta kwana tunda duk abin da ya taba shugaban mu ya taba duka membobi ne na kungiyoyi a kungiyance babu dokar da ta ce ka zalunci al'umma mu zuba ido mu kalle ka saboda haka ba za mu zuba ido ana jefa yan Najeriya wani matsayacin hali a ce ba za mu yi magana duk wannan abubuwan Hassan Maina bai ba mu tsoro Comrade Nasir Kabir ita ma kungiyar nan da ke rajin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya wato Serap ta ce jami'an tsaron na DSS sun yi diren miki a ofishinta wata jami'ar kungiyar wacce ba ta son ambaci sunanta ta tabbatar mini cewar lalle kam jami'an DSS sun kai samame a ofishinsu inda suke tambar ina daraktocinsu suke ta ji hankalin shugaban najeriya bola ahmed tinubu da ya jawa dss burki kuma ya umarce su da su fice daga ofishinsu tuni kuma wannan ya fara jan hankali a kasar dr faruk bibi faruk babban malami ne a jami'ar abuja a wannan labarai na kama shi shugaban kwadago da kuma wato kai sumame kan kungiya ta sa kai ta bin rajin hakkin dan adam abu ne mai ta da hankali wato abin da yake nunawa shine wato adawa yanzu babu ita a jam'iyyu a inda suke kallon adawa shine a wurin kungiyar kwadago da kuma wato 'yan rajin kare hakkin 'yan adam da kuma kare hakkin ƙasa da kishin ƙasa. To, watakila yanzu a lokacin da za mu fara ganin an fara bi ana kakkame 'yan adawa har ma da 'yan siyasar kenan. Saboda dama dai daga haka ake gina gwamnatin kama karya wannan tana nema ta tabbata a kan tsari na apc da kuma tsari na bola ahmed tinubu comrade isa tijjani tsohon dan gwagwarmaya ne a kungiyar kwadagon to duk da yadda ta kama akwai matsala amma dai ba zai yiwu su ci gaba da rike shi a tare da sun fito sun fayyana dalilan da ya sa suka rike shi din ba kawo yanzu dai hukumar ta dss bata ce uffan ba akan waɗannan abubuwa guda biyu hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria Madalla a gaida Hassan mai na kaina shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Wani ɗan sandan ƙasar Kenya Stephen omindi yana da hanyarsa ta yaki da aikata laifuka. A shekarar 2020 ya fara ƙungiyar ƙwallon kafa ta Mathare don tsare matasa daga rayuwar kan titi da kuma fadawa cikin matsala. shekaru hudu kenan kungiyar har yanzu tana ci gaba da yin karfi stephen ominde mai shekaru talatin a duniya yana aikin 'yan sanda tsawon shekaru takwas hudu daga cikinsu a kwarin matare wani matsuguni mai miyagun ayyuka a nairobi babban birnin kasar kenya mai yawan jama'a kusan dubu biyar. the youth here have difficult opportunities so they are easily uh, drawn into crimes dan sanda steven omindi ya ce matasa a nan suna da damar maki masu wahala don haka ana saurin jawo su a cikin aikata laifi eh, ina son in nuna musu hanyoyi daban-daban na samun dama mai kyau kuma na zaɓi ƙwallon kafa uh, saboda ƙwallon kafa ita ce hanyar da zan yi amfani da ita uh, has Shiko Austin Otieno mazaunin wurin ne cewa yake. We've seen a significant drop in crime and police confrontations. Ya ce mun ga raguwa ainihin a miyagun ayyuka da kuma gama da 'yan sanda. Wannan anguwa ta samu tsaro sosai da haɗin kai. The community feels safe and more united. a ƙarshe paparoma francis ya samu gagaruman tarbo a yau litinin yayin da ya isa gabashin timo domin halartar bukin 'yancin kai bayan murmurewa daga mummunan yaƙin 'yancin kan kamar yadda a ƙaiƙaice ya amince da wata badakalar cin zarafi da ta shafi lambar yabo ta gwarzon zaman lafiya da ya samu ta nobel al'ummar gabashin timo sun taru a gefen hanyar da motar francis ta bi zuwa cikin gari daga filin saukan jiragen sama suna daga tutocin fadarsa ta vatican da tutocin kasar da kuma laima mai launin ruwan dorawa da fari launukan birni mai tsarki na vatican don kare kansu daga tsananin zafin rana sai ta masa kirari cewa viva el papa yayin da motarsa take wucewa da alamar dai francis mai shekaru 87 ya ji daɗin gaisuwar yana murmushi akan wata babbar motar da kaya kana yana ɗaga hannu yayin da yake wucewa a kusa da allunan tallace-tallace da ke ɗauke da hotunansa da kuma kalaman marhaba gabashin timo mai yawan mabiya ɗarikan katolika ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya ta yi dakon zuwan francis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 Hukumomin kiwon lafiya na yankin daga bangaren Nijar sun fidda sanarwar gargadi yayin da 'yan Najeriya da ke makwabtaka da wannan yanki suka yi kira ga nasu hukumomin da su ɗauki matakan daƙile bazuwar cutar zuwa sassan su. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. tuni dai hukumomi da ke da alhakin fitar da ƙididdiga game da hatsarorin da ambaliyar ruwan ta haifar a ƙasar ta sanar da cewa zoke yanzu sama da mutane dubu goma ne suka rasa muhallansu yayin da sama da mutane ɗari biyu suka rasu ana cikin haka ne sai gashi akan iyakan nijar najeriya a cikin garin birnin kwanni allobar cutar kwalara ta bayyana kamar yadda shugaban hukumar asibitin birnin kwanni dr nana maryam mamman ta yi mini ƙarin bayani tun daren shekaran jiya sha biyu dare muka fara samun mutane masu ɗauke da wannan cuta ta amai da gudana mun fara samun shi ne daga cc na dosai mun samu mutum biyu wanda aka fara da su daga nan nan cikin garin dusai in ma daga daren shekaran jiya zawa yanzu dai muna da mutum goma sha ɗaya a can cikin likitan dusai wanda suke ɗauke da wannan gudana da amai kuma yau da sahi yanzu zuwa sha biyu rana anan ma kwanne mun fara samun ka yanzu dai muna da ka biyar na nan kwanne cikin gari gadan-gadan wanda aka kawo mu yanzu yanzu a kawo musu insha Allah. Hukumomin garin da jami'an kiwon lafiyar gunduma ta birnin Kwanni sun bayyana gano wata unguwa da ke cikin garin da cewa can ne suke tunanin abin ya samo asali a cikin garin na birnin Kwanni kuma akan haka ne Musa Ladan hakimin unguwar mu wadata ta birnin Kwanni ya muna wannan bayanin. Kusan sati biyu yanzu da muka shiga tun daga abaji wanda ya kawo har daidai fabe mun shiga muhimma masu gidaje gargadi na cewa su gyara yara a daina zuba gwalolo bisa titi in mutum bai da hali ba laihina ba shi gaya muna sai a gina rami gangan gidan shi a kwashe gwalolo ne shi zube a bite amma in kana da hali ka sa a mota ta kwashe kai jinga a biya a hidda ko masu tanunuwa su kwashe su hidda mutanen garin mu suna garin kama tsanani na ake sa ba tsanani na ba gyara kayan ka bai zan sauke mu da ba lahiya kiwon lahiya muka nema ba lahi ba ne. laihi ne na matsayin da aka ɗauka aka bani wallahi in mai riba ta sa hannu ba game da ramen nan na mani'a dush dus din da a cikin tasha da kewayen tasha in ba ɗauki matakai ba kowa ya rame ya ji a bi ne wallahi ba za mu taɓa samun marasa kulera a cikin mu wadata ba. tuni dai yan najeriya da ke kan iyakar suka soma kira ga hukumomin garuruwan da ke wannan gefen na najeriya da su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin kar abin ya bulla wajen su. Nasiru Ladan, ni mutumin Najeriya najeriya ne mun samu labari ko kuma mun ganin idanunmu matsalar cuta amai da gudawa ta barke nan nijar muna kira ga magabatan nan mu da can gida najeriya da su yi kokari su ɗaukan mana mataki gudun ga wannan matsalar ta kai can gare mu saboda cuta ta mai matsala mai saurin kisa mai hadarin ga na murtala ya irin wanga yanayi na damana akwai abubuwa da dama waɗanda ka sha mutane kai amai da zawo duk muna buƙatar magabatan mu su ɗan taimaka muna da wasu abubuwa waɗanda ka amfani ga jiki haka muna roƙon matakan kariya daga wagga cuta wadda ya zama ta sakka kai hakan ga dan akwai wani gudunmawa wanda muka gabatar maza su yi mana to don Allah su taimaka su dan taimaka muna da wasu magunguna waɗanda ka da wannan ciwon wannan matsalar ta bullar allobar kwalara a birnin Kwanni ta shafi mutane bakwai zuci wannan lokaci yayin da magashin garin ya ce muna ma'aikatarsa na kokarin da duk yadda ce domin dakile wannan lamarin da yasa hukumomin asibiti na ƙasa da na jihar Tawa sabka a garin na birnin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 himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiran mu nake bisa dagewa. Masu sauraron assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku je wani sabon tsari da gwamnatin jihar Gombe ta bullo da shi na samar da magunguna kyauta ga ɗalibai na tsangaya labarin da kuma masana suka ce zai taimaka wajen inganta lafiyan almajirai. ha kuma za ku je karashin tattaunawar da muka yi da malam muhammad sani malami a jami'ar jihar kaduna game da matakin da gwamnatin najeriya ta ce ta ɗauka, na kayyade shekarun shiga jami'o'i a ƙasar. naku babin ya jibirin ke fatan za a yi sauraro lafiya kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Yanzu haka dai gwamnatoci daban-daban musamman ma dai na jihohin arewacin Najeriya na ci gaba da ɗaukar matakai da za su inganta inganta samar da ilimi musamman ma dai a bangaren tsangayu da ake da su a jihohinsu na baya-bayan nan ita ce jihar gombe jihar da ta ɗauki matakin samar da lafiya ga almajirai da malamansu kasancewar akasarinsu ba sa da halin zuwa asibiti idan sun kamu da rashin lafiya tuni dai aka fara aiwatar da wannan shiri kamar da za ku je daga bakin wakilinmu abdulwahab muhammad shirin dai an samar da shi ne domin inganta lafiyar almajirai da ga malamansu kasancewar akasarinsu ba su da halin zuwa asibiti idan sun kamu da rashin lafiya tuni dai har an fara aiwatar da shirin a sabbin tsangoyoyin da gwamnatin ta sabunta a yankunan kananan hukumomin jihar gombe guda goma sha ɗaya an dai zaɓo almajirai guda dubu ɗaya ne don fara cin moriyar shirin da za su samu kulawar likita a dukkan matakan cibiyoyin samar da ayyukan kula da lafiya na gwamnati sai sayyada amina sheikh tahir usman bauchi ita ce mai baiwa gwamna inuwa haya shawara a fannin almajirai da tsangaya ta ce shirin kyauta ne babu kokoban da za a biya kuma ta yi bayanin yadda za a karbi maganin kyauta ne ba za a biya ko sisi ba ko naira biyar ba za a biya ba sannan tun daga primary healthcare idan mutum jinya ya ki Allah ya kiyaye zai tafi secondary healthcare kyauta idan abin ya ki Allah ya kiyaye to hatta sheri duka kyauta ne insha Allah wani kati aka ba su yana kama da ATM card yaro zai je healthcare na kusa da su idan ciwo ya same shi malaminsa zai kai shi in dai fitar da wannan katin suka gani to suna latsa kwamfuta za su ga sunan yaron ya fito za a ga hoton shi za a ga komai sai a yi treatment din shi a gefe guda kuma al'amomi sun bayyana gamsuwarsu da kuma godiya don samar da shirin tare da yin kira da hukumomi kan su fadada shirin don ya kunshi karin yawan almajirai kamar yadda alarama murtala muhammad ya bukata mun ji daɗi bisa ƙoƙarin shi mai girma gonan jihar gombe alhaji inuwa yahaya na sa almajiri a tsari na gohe ma'ana kiwon lafiya kyauta wannan abu ne abin ayaba wanda ana ta fama da jinyace jinyace kuma haka dama ya kamata almajirai duk abin da ake amfanar da al'umma na jiha to su ma bangare da ya kamata na su na ƙasa su ma a ci gaba da sa su sheikh tahiru imam damfala a nasa ba'asin ya ce an bulo da shirin a lokacin da ake bukata sannan ci gaba da cewa wasu yaran da aka samu iyayensu ba sa kusa ma inda malami yake dole da wani yake kan malaman to idan aka samu gwamnati ta yi irin wani ai abu, a gode mata ne kuma na roƙon gwamnati ta ƙara faɗaɗa ma fiye da haka ya zama ko ina da ina a rika samun irin wannan taimakawa zai ƙara kawo ci gaba na karanta alƙur'ani to sai dai kuma a gefe guda masu fashin baki kan harkokin kulawa da almajirai da masu karamin karfi sun buƙaci gwamnatocin arewacin ƙasar nan da su samar da irin wannan shiri a jihohinsu. Tumadalla sai kuma martanin da jama'a ke bayyanawa dangane da matakin da gwamnatin Najeriya ta ce ta ɗauka na dakatar da ɗaliban da shekarunsu bai haura sha takwas ba shiga jami'o'i a ƙasar matakin da wasu iyaye ke kusha to sai dai kuma wasu malamai irin su malam Muhammad Sani na jami'ar jihar Kaduna wato Kasu ya ce abin yabawa ne. amma yanzu ga yara nan suna fitowa daga jami'a da digirinsu a hannu ba za ka iya ba su aiki ba ba za ka iya ɗaukan su aiki ba in ma ka zo ka ce su rubuta application na neman aikin ba su iya ba ba su sani ba kuma ga digiri a hannunsu me ya kawo haka wancan gudu da aka yi ta yi na gaggawa saboda haka iyaye ku yi haƙuri wannan abu muna fata ya zama gyaran ne saboda in yaro ya shigo jami'a ya san me ya kawo shi ya san me zai yi kuma a yi kokari a tabbatar ilimin sakandare school yana da ingancin da in ka gama shi zai yi maka tasiri in ka dubi manyan kasashen da suka ci gaba kamar jamus da china da japan kaga su ne suka ci gaba wajen kere-kere da fasaha da wasu abubuwa to zaka tarar in ka je duk masana'antun su ba maganar digiri ba ne magana ka iya zaka iya eh to zo ka kawo abin da ka iya yanzu misali zaka tarar misali a ce technician na jirgin sama wanda in jirgin sama ya tsaya shi zai duba tayoyi shi zai duba wannan shi zai duba wannan shi ya san yadda mai ɗan jirgi yake a man birkin jirgi yake man kaza na jirgin sama zaka tarar cewa <laughs> ba digiri ne da shi ko phd ba a'a ya koyi wannan wannan aiki ya iya shi lokaci da dama ya yi ya daɗe har ya saba ya iya shi saboda haka ba ka zo kai da phd ka da professor ɗinka ka shiga jirgin da irin wannan technician din shi yayi gyaran jirgin har yanzu najeriya ce kullum kururuwan mu digiri digiri digiri in ka je china haka suka yi suka rufe kofofi suka hana duk wani tarkacen ra'ayoyi da zai shigo musu aka koma kawai zaka iya yin kafintan gado ne zo kai zaka iya yin gyaran mota ne zo kai zaka iya gina gida ne zo ka yi ba magana a'a kana da digiri a gina gida a'a kana da digiri a zama kafinta a'a kana da digiri a gyaran a'a ba haka suka yi ba shi yasa yau muka wayi gari sai mu kwashi kudaden mu mu tafi China mu je mu saro kaya in mun kula da kyau in mun dauko ma'aikatan China muka ce su zo su yi mana aikin jirgin ruwa ko jirgin kasa ko gyaran titi in ka tambaye su ba digiri ne da su ba kwarewa ce ta aiki duk bai wuce a ce misali in za mu auna da irin bai wuce a ce suna da ordinary diploma ba ne experience ne da daɗewa suna aiki shi ya mai da su abin da suka zama kuma tunani fasaha ce wannan fasaha ita ke taimakawa to duk momon watsar duk fasaha ka a ƙasar nan in baka da digiri shirme ne in ah, kana da phd a'a paperfin ka nawa a'a publication ɗin ka nawa a'a publication ɗin nan ma da yake yanzu ya zama na ƙarya na kwamfuta sai ka zauna kai publishing paper ashirin a kana zaune a falo ba sai ka yi wani research work ba ka kwaso na can ka kwaso na can ka har hada ka tura ka ce wai kana da paper an ce shigo lab ka yi aikin sai faskara kuma uh, kamar yadda na ce abubuwan suna nema su ƙara matsa mari da aka yi nema a gurguntar da makarantun kimiyya da fasaha a nuna takardunsu ko digirin da suke bayarwa bai da wani galihu. da masaro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin abdulluha muhammad daga bauchi a nigeria. da kuma jami'ar da ta ba da umarni da kuma daidaita shirin julie leathers gresham naku babangiji ke cewa huta lafiya sai wani makon. ba. Madalla a gaida baban gida Jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Ibrahim Manzozo ka ce ina kira ga shugabannin afirka da su rika yin amfani da taro da kasar china ke daukan nauyi don kawo su abubuwan ci gaba da kuma amfani da wannan tallafi wajen baiwa matasa ilimi da bunƙasa kasuwanci ra'ayi na gaba ra'ayinka ne addabi mai kwamfuta mai yama jihar kebin najeriya kai ko cewa kai ku bani dama in yi kira ga shugaba tinubu ya kamata ya san da cewa al'ummar najeriya na cikin wani halin matsin rayuwa ya kuma kamata a ɗauki matakan gaggawa akan wannan lamarin tun wankin hula bai kai mu dare ba allah ya kyauta ra'ayi na gaba ra'ayinka ne muhammadu salihu ƙauren na moda kai ko cewa kai ƙarin kuɗin man fetur da kamfanin mai na ƙasa ya yi ya ƙara tabbatar mana da cewa gwamnatin shugaba tinubu gwamnati ce ta 'yan jihar hujja karara wadda babu ruwanta da mawuyacin halin da al'umma ƙasar ke ciki kuma matuƙar za a ci gaba da tafiya haka to tabbas za a iya wayar gari komi ya tsaya cak a ƙasar nan to madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya To Maryam a ƙarshe shugaban hukumar kula da haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya volker turk ya faɗa a yau litinin cewa kawo ƙarshen yaƙi da ake gwabzawa a gaza da kuma dakile baki ɗayan rikici a yankin babban al'amari ne da ake bukata cikin gaggawa muna sane da cewa yaƙe-yaƙe na faɗi da ha'i zuwa al'ummomi masu zuwa gane yana haddasa maimaituwar ƙiyayya idan ba a magance shi ba turk yana faɗawa taron kwamitin ƙoli na haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya a geneva abin tausayi ya ce yakin da ke faruwa a gaza babban misali ne ukraine ta faɗa a yau litinin cewa sojojin rasha sun kai hari a kan ƙasar da jiragen sama marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami guda uku ciki har da farmaki na baya-bayan nan kai tsaye a kan kif babban birnin ƙasar sojojin saman ukraine sun ce sun harbo biyu daga cikin makamai masu linzami guda uku da kuma jirage marasa matuƙa guda shida a cikin takwas da aka harba tare da tunkarin tashin hankali a kan yankunan Chikersi, Dnipro da kuma Kiev. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Alhaji Yakubu Lawal mai biredi wanda ya rasu a jihar Kaduna yana da shekaru 105 ya bar 'ya'ya goma sha tara da jikoki biyar. daga cikinsa akwai Hajiya Amina Hamidu da Malama Halimatu Yakubu da Hajiya Hawawa Abaja Koli. Allah ya ji kansa da rahama amen. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da fiona nandudu wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu ta yau kila williams ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.